لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليهم وضاقت عليكم الأرض بما رغبت ثم وليتم مدبرين لقد نصركم الله حقيقة أبنجي يا باكو نصر في مواطن كثيرة أول عليه داما دكوك جياجي كما أبن دي فالله في بدر kamar irin nasara da ubangiji ya fara baku a karan farko a yakin Odu kamar irin nasarar da kuka yi a yakin Khaibar ubangiji ya baku nasara a wurare da dama na yaki da kuka yi wa yawma hunainin amma ranar da aka yi yakin hunain iz a'jabakum kasratukum yayin da yawan ya burge ku kuka ɗauka saboda yawan ku saboda tsarin da kuke da shi za ku iya cin nasara me ya faru falam tuguni ankum shay'a sai zanto yawan ku bai wadatar da ku komai ba wa ba'at alaikum al-ardu bima rahabat sai ya kasance kasa ta yi muku kunci bima rahabat duk da yalwa da kasa take da shi duk da fadi da su kuka rasa inda za ku sakan ku a wannan yini sun mawallaitum sannan kuka juya baya mudbirina kuna masu ja da baya kuna gudu kuka bar annabi sallallahu alaihi wa sallam har waɗanda ba a tsammanin za su gudu a wajen wannan yakin a sun gudu domin Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya jarrabe su sai ya zanto banda annabi ba a bar kowa ba sai waɗansu yan tsaro cikin sa ba su mutum tamanin ba annabi na kan taguwarsa yana cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib allahumma nazzil nasrak ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib allahumma nazzil nasrak yana cewa ni ne annabi ba kariya ba ni ne dan gidan abdul muttalib ya allah saukar da nasaranka sannan annabi ya umarci al-abbas wato babban kenan abbas dan gidan abdul muttalib yake ga hausa da babban murya ko daji su daina gudu amma sai na daga murya na cewa ya ahla shajara ta'alu ila nabiyyikum ya ku waɗanda Allah ya saukar da yarda a gare ku yace la qad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka ta'ata shajara fa alima ma fi qulubihim ku daina gudu ku dawo wurin annabi ya ku waɗanda kuka yi bai akan rubuwa ku daina gudu ku dawo wurin annabin amma yana daga murya da babban sauti yana kira cewa ga annabi a filin daga dan da kuke guduwa to a irin wannan lokaci ne sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya nufar da mummunai suka juyo kamar yadda aya ta gaba za ta nuna bi Allah shi ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم أنزل الله سكينته سنن أنت ألا يتوكر نتوسع على رسوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين سنن ألا يتوكر نتوسع بكتاب زكاة المؤمنين firgitin da suka samu daga baya sai Allah ya nufar da su ya zanto tsoro ya kau ya zanto duk abin da suke gudu wato Allah ya koranye shi daga cikin zukatan su wa zala junudan lam tarawha sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wata rinduna wanda ba ku ganin ta sune rundunar mala'iku ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da su dan su karawa mummunai yawa kafare su ji tsoro amma irin mala'ikun da aka saukar da su a yakin hunayen sun sha bamban da wanda aka saukar da su a yakin badar wanda aka saukar da su a yakin badar sun sauka ne dan bayar da agaji dan saboda haka sun yi yaki da suka sauka amma wanda aka saukar da su a yakin hunayen ba su yi yaki ba sun sauka ne kawai don su kara wa mummunai yawa wato su zabar da zukatan wanda suke tare da annabi wanda ba su gudu ba a wannan yini da ga cewa tun da muna da yawa bari mu tsaya mu jajirce wa azaba allazina kafaru sannan ubangiji ta'ala ya azabtar da waɗanda suka kafarta ma'ana ya tsawon mammane a kan su suka rinka kama su da kisa da kuma riban ce su a matsayin fursunonin yaki wa zalika jazaa'ul kafirin wannan ko ne sakamakon waɗanda suka kafirce ma Allah ko da sun ga nasara a farkon al'amari to nasara ba ta dorewa sai rai ya juye da mutiya ma'ana ubangiji ya bai wa na nasara a farkon al'amari ba dan yana kaunar su ba sai dan ya jarrabu mummunai ruɗuwar da suka yi da yawan su su daina ruɗuwa da yawa wa man nasru illa min indillahi al azizul hakim wa man nasru illa min indillahi inna allaha azizul hakim nasara daga wurin Allah take ba daga yawan mayaka take ba ba daga yawan dalibi take ba matukar ubangiji bai ba wa bawa nasara ba matukar Allah zai kyale dan adam da dabara ta ba zai kai labari ba idza lam yakun aunu min Allah lil fata fa awwalu ma yuzni alayhi ijtihaduhu matukar ba Allah ne ya so ya taimaki bawan sa ba to farko abin da zai fara jawo maka faduwa da kibaya baya cikin al'amura shine dabaran da haka kullum bawa na gari yana roƙon Allah cewa ya Allah karka kyale da dabara ta ya Allah karka kyale ni da iyawa ta a ka bani adabi daga gare ka ka bani taimako daga gare ka ka bani nasara daga gare ka to ne Allah yake cewa wa azaba allazina kafaru sai Allah ya azabtar da kafirai ma'ana ya dora mummune akan su. da wani sai ga waɗanda ke tsaye tare da annabi ba tsorata ba to sai ana gauza yake sauran da kan gudu ma sai suka fara dawowa to shine da karfi aka rinka lallasa kafare har sai da suka gudu da kyar suka sha waɗansu kuma aka kama su domin irin fitowar da suka yi a wannan rana shugaban yakin su da barin yakin da ya so ya ce duk wanda zai fito ya fito da duk dukiyar gidansa ya fito da iyalan gidansa gaba da mata da yaya ya hau bin malik ko malik ibn auf sai da wani bin sama ya ga laifi ita ne ya amfanin ka fito da mata da yara kanana da dukiya a wajen yaki shi mai yaki ɗaya daga cikin biyu ne ko ya ci nasara ko ya ci nasara a kansa in har za ka ci nasara dama mace da yaro ba za ta amfana ma ko ba abin da za ta kara ba in ko har aka ci nasara a kanka to mai amfanin fitowa da matar ka filin yaki ya ci nasara a kanka a gaban matar ka gaban iyalin ka ya karshe abin kunya ya kare ka komar da iyalin ka gida shi kuma ya ce a'a akwai shi abin da ke tunani tunaninka duk wanda zai gudu daga cikin sojoji ya koma gida ai zai gudu ne yana jin tsoron mutuwa saboda dukiya tana da ba son ya bar dukiya saboda mata saboda yara kar ya bar marayu kar ya bar mace ya zama ta kama to tun daga ta ashirin daga zai gudu ya bar ta ne shi ne hikimar shi na fitowa da mata da 'ya'ya da kowa da dukiya da haka da haka tashi cikin ganima sai ya kasance tana cikin ganima da tafi kowace yawa ganimar da aka samu a wannan ranar saboda sun gudu da dukiyarsa gaba ɗaya ba wahalar sai an je gida ɗauka sun gudu da yara da mata gaba daya an samu matsalolin yaki gaba daya shi ya sa ana ta garin za a tafi wani wani dan leken asiri zai ke fada annabi na ga shugaban kabilar sakif da wazir shugabansu na yaki ya umarci su fito maza da mata da dukiyoyinsu sai annabi ke kira tilka ganimatul faridatul qadar insha Allah yace ganima ce don wani sanyi da zamu same ta gobe in Allah ya yarda to kaga sai abin ya tabbata a nan gurin to sai Allah ya ce ثم يتوب الله من بعد ذلك على من ya yatubu Allahu sannan kuma ubangiji ya saukar da tuba min ba da zalika daga baya alaman da ta akan wanda ya dama daga cikin su an samu wadanda suka musulunta shine bayan wadanda aka tarkace sauran kuma suka gudu waɗanda suka gudu suka je suka fake a wani wuri da ake kira a wata annabi ya sake tura musu wata rinduna suka sake guduwa suka koma da'if suka koya to daga baya annabi ya zo ya raba ganima tunda ita ce mafi yawan ganima ko kuma tana cikin mafi yawan ganima da annabi ya taɓa samu a wajen yaƙe yake sai ya kasance ya kebance sababbin shiga musulunci don saboda a ranar da aka bude maka mutane da dama sun shiga musulunci a ranar kamar su abu safiyan kamar su kansa ma'awiya da sauran waɗansu da dama a ranar suka shiga musulunci to da haka sai annabi ya keɓance al-mu'allafatu qulubuhum sababbin shiga musulunci aka karin ba su rabo mai tsoga manyan sahabbai da suka yake kuma annabi ya nasu komai abu da sai suka tsaya kuma ɗari aka baki shi kadai aka aka aka ba shi kuma da yace dana wa ya fa aka ce shi ma ku ba shi kai yace to yanzu da kuma aka zaki alin shi ma aka ce shi ma a ba shi annabi rasulullah bin yana da wa waɗannan mutanen wanda jiya jiya ko shekaran jiya suka shiga musulunci yau an fito yake yana ba su lakumi dari wani ba su lakumi dari da wuƙiya arba'in ta zinariya wani haɗa masa da wannan da wannan ta sahabbai manya da suka je yake an hana su komai za su damu annabi ce duk wanda ko gana ba ina tsirrayar imanin sa ne ko ko da kuka cika da imani sai na kyale ku da imanin ko ko ba ko ko za ku musulunci amma wani sai da kyauta haka al'amari ke wani sai da yayyaci a jiyar musulunci kenan ba wa'azi kaɗai yake bukata ba wani sai an ba su kuɗi kila ka ce ai ya musulunta ba dan Allah ba a shi ya fara ba dan Allah ba ya zo ya ji karatu a hankali zai canja niyyar ta koma dan Allah ba wanda za a yi yau mutum ku ga musulunci karan farko ya zanto ya samu imani irin da abubakar ba zai yi ba ya samu imani irin da umar kuma da karfe a cikin mata samu wannan to balantana wanda ya shigo yau ko jiya ko shekaran jiya ba zai yi ba abdullahi da umar ne yake da bayi sai yake ce musu duk wanda ya fara sallah kuma yake yin ta cikin jam'i zan yantar da shi idan abdullahi da umar yana gari bai samu mutunci ba sai ya zama yansa sune a sahun gaba a masallaci a daidaita sahu sun sun sahun ba amma idan abin da aka umar ya ta farkar kasuwanci ba wanda yake zuwa masallaci shi ko ba ruwan sa da an yi sallama ya wani wani gama ya a sahun gaba sai ce ka zama da daga yau kai ma ka zama da kai ma ka zama da Ya aka ce yaudarar da suke yi yan sun danke ne suke zuwa masallaci amma in ba ka gari kwata kwata ma ba ka zuwa masallaci sun ce man khada'ana fillahi khada'ana duk wanda zai yaudare mu cikin lamarin Allah mun yadda a yaudare mu ta wannan bayyan mun yadda yaudare ka yaudare mu ta addinin musulunci ka yaudare mu don mun yadda ka yi hasara ba da haka dan wani ya zo ya ce ba ni kaza zan musulunta yi mun kaza zan musulunta yi maka duk kai kai a cikin ka dan Allah ko kai ke kana salada a wajen Allah ta'ala kai da ka fitar da wata dukiya dan addinin musulunci ko ba ta kai ba zuwa ga manufarka in dai niyyar nan da kai amfani da ita da ta jiro zuciyarka da ita Allah yake ma'amalan ka ba wani ba Allah ya fitar da zakka ba da ya fitar da zakka ya zo masallaci ya san da zai ba sai ba wani ba Allah ya ce mawadaci ne kamar anan garin ka dubolo wa waye ka sai tattar attajiri ko waye da biyu waye da uku kana fitar da zakkarka yar dubu biyar sai ka je ka bi ka masa sai ka zakka da aka waye gari sai mutane suke cewa ya zama wani zakar sarki jiya kuma masu kuɗi aka bai wa zakka sai ke so ya Allah ni dai na yi zakkan nan dai in ba ta talaka amma da shi da Allah ta ba da hannun mai kuɗi aka waye gari ya sake mayar da kuɗi na talaka sai ba da rajin da zai sai ya bai wa karuwa sai aka waye gari mutane da labari ka gama wato sadakar yanzu ba a ba matakai ba a ba ku tare ko makafi ruwa ma ake bi wa zarka shi so ya Allah idan ka san me nake ne aka wani da ne sake bayar da wata sadaka sai ba dan banji da makafi ba fara'o sai mutane su ne ta labari kaga kuma wai sadaka yanzu kuma rayuwa ake ba to annabi sallallahu alaihi wasallam da karshe ya da duk wannan sadakar ta yi sadakar da aka bai wannan karuwa mai yiwa talauci ya sa ta take zina yanzu idan aka ba da wani abu mai tsoka ta samu hannun jari ta daina zina sadakar da aka bai wannan barawo mai yiwa talauci ne ya sa ya sata yanzu tun da aka bai sadaka aka bai zakka mai tsoka ila da gawo ya daina sata ya samu hannun jari ya samu aiki sadakar da aka baiwa mai kuɗi da yawanci baya fitar da zakka sai yanzu aka shi yanzu kenan an karantar da shi an ba shi darasi na musamman cewa ga yadda ake gobe shi kuma sai su gaba dai saboda da Allah na mulakan mutane da niyan su annabi sallallahu alaihi wa sallam wato yanka bayar da wannan ganima ga waɗannan manya-manyan mutane don saboda su ga musulunci saboda musulunci ya zauna a cikin su to haka aka yi bayan annabi ya koma madina sai waɗannan mutane da aka yaka sauran da suka gudu waɗanda ba kama su ba sai suka yi wata tawaga suka zo gaban annabi suka ce suka bayyana da musulunci suka ce sun musulunta sai annabi ke ce ce to me kuke so mu mayar muku dukiyar ku da muka karba ko kuma ɗayan ku da matan ku da aka kama a matsayin bayi me kuke so a baku suka ce ai ba abin da muke so a ba mu irin yaya ai na ya fi dukiya dan adam ya fi gaskiya mu dai a faru ƴaƴan mu da matan mu da aka kama a matsayin kuma fursunan ya gamar mana da su kenan sai annabi ta ce ce to duk abin da ya zanto na rabona na ganimar waɗannan mutane ni dai na mayar musu da shi haka na ari bakin dangin gidan abdulmuttalib gaba ɗaya na ci musu albasa duk dangin gidan Abdul abdulmuttalib wanda aka ba shi wani rabo na ganima a wannan rana to ya mayar wa waɗannan mutane a madadina ko ko sauran musulmai roƙon ku nake ku daure ku mayar musu dan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da abai wannan yace ni ma na mayar da dawa ni ma na mayar da dawa wannan yace ni ma na mayar da dawa wadansu masu taurin wa bai shiga musulunci suka ce wallahi mu ba za mu biyar ba annabi ce ko bayar inda sun shiga musulunci sun zama yan uwanku suka ce a ba dai kai ka ba mu ba mu ba za mu bayar ba sai annabi ce to ku dauka ku ba na yi muku alkawari duk dukiyar da ta kara zo mana nan gaba ta ku sai da haka sannan suka mayar aka zo wani yaji aka samu wata ganimar ko aka samu wani sai wata aka ce to a fara su ka da annabi ce za mu mayar muku ku bayar a matsayin baki sallallahu alaihi wasallam to kun ga yadda annabi ce su ka ci yaron daular musulunci tun farkon al'amari a hankali ake jan mutane waɗanda suke da cikakken imani a ma'amalance su da karfin imani sabon shiga wanda ba su da karfin imani a ma'amalance su da sabon shigan su wanda suke da wato karancin tunani da ma'amala mara kyau haka duk annabi yake jurewa ya ma'amalance kowa da irin yadda ya dace to sai dai zuciyar dan adam da wuya ka iya daukan wannan darasin lokaci guda sai dai a hankali a hankali yau ka canja gobe ka canja da haka da haka har ya kasance mutum ya kai matsayin da ake bukata abin da dai ake so kai musulmi ko ke musulma kullum jiya ka tafi shekaran jiya yau tafi jiya gobe ka tafi yau kullum kana samun canji a cikin rayuwarka a hankali a hankali ba yanda za a yi lokaci guda ka kai matukar da ake bukata ka kai mutukan da ake bukata a matsayin ka da dan kasuwa ka zanto kamar Usman a matsayin ka na mai neman ilimi ka zanto kamar Abu Hurairah a matsayin ka na mai jihadi kamar Ali bin Abi Talib ba za ka iya wannan ba lokaci guda sai a hankali a hankali dan hadan nabi wa kansa tarbiyya ne lokacin da kake an karantar da amma bai guda goma na alkhairi ba za ka iya yin su gaba daya zaɓi ɗaya biyu uku ka ka sauran ka dakatar da sunan zuwa gobe zuwa jibi ko zuwa wata mai zuwa ko shekara mai zuwa mai zuwa ga mai zaka sai ba ya rage hanya ba an ba da darasi goma kwallon goma kada ba za ka yi da ɗaya ka ɗauki ne ka rage to wani zai ɗauki ɗaya ya rage a haka haka to haka duk wanda ya shiga musulunci da haka za ku mu'amalance shi kar ku ɗauka cewa dan mutum ya zo ya shiga musulunci ba zai so kuɗi a wajen ku ba kuma kar ku ɗauka cewa san kuɗin da ya wannan ya nuna ba dan Allah a hankali mai yiwa ya san da ya koma dan Allah ne ku dai ku yi wata mu'amala mai kyau kuma ku ba shi darasi ku ba shi karatu an gane ko shi ne sun mai tugun lahu min ba'da zalika sannan ubangiji ya yi tuba min ba da zalika daga baya alamun nisa wanda ya ga dama su ne waɗanda suka zo gaban annabi suka musulunta aka bayar musu da dukiyoyin da aka karba wallahu ghafurur rahim sallai Allah madaukaki mai gafara ne sannan ko mai jinkai ne to sai Allah ya يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني إنما المشركون نجس كتني سوى كافرين جسدي فلا يقرب المسجد الحرام ذاك كدس كتن مسلاتي من الفرما بعد آنهم هذا bayan wannan shekarar tasu da muke wato bayan wannan shekara ta fara ko kuma bayan wannan shekara ta goma ta bayan hijira kar ku ya ta ku sake ba su daman kusantar masallaci mai alfarma kar su ce za su shiga hurumin makka kar su ce za su shiga ka'aba su je su yi tawafi irin yadda suke yi a lokacin su na jahiliya an gane ko wa in kuntum ailatan in ma kun tsoron talauci saboda in sun daina zuwa aikin haji da suna zuwa su da harkokin kasuwanci a aikin haji yanzu an hana su zuwa kuma kila talauci ya kama ku kila ku samu ci baya a sakamakon janyewar su fa sawfa yughnikum Allah min fadlihi in sha lalle Allah da sannu zai wadatar da ku idan har ya so inna Allah Allah ta'ala mai ilimi ne sannan ko mai cikin wannan aya tana nuna cewa mushrikai na jisa ne inna wal mushrikuna nan lalle mushrikai na jisa ne to me ake nufi da mushrikai a wannan aya nau'ika na kafirai a cikin alkur'ani mai girma ko dai su zanto ahlul kitab idan an ce ahlul kitab su ne yahudu da nasara ko su zanto al-mushrikun su ne waɗanda suke bautawa wani tare da Allah kamar kafiran maka kenan masu bautar gumaka lata da hujja ko kuma su zanto almunafiqun da Allah ce innal munafiqina fi dharki al-asfali min an-nar wanda sun shiga musulunci da baka amma a zuci ba su yi imani da abin da musulunci ya kunsa ba kowane nau'i daga cikin irin wannan nau'i ana kiransa da suna kafiri sannan kuma akwai al-kuffar da waɗanda suke inkarin sa a tashin kiyama wanda suke cewa ba abin da ke kashe dan adam sai yau da gobe yau da gobe ita ta haifi dan adam kuma yau da gobe ce za ta karɓi dan adam amma babu wani karfi a goye da ke gudanarwa da ke halitta ko ya karɓarin halitta kawai ko na kuka ne a duniya nesa yau da gobe ne a ɗabi'ance ne za a haihu a ɗabi'ance ne kuma za a mutu bayan a haihu amma za a sake tashi bayan an mutu suka ce ba su da wannan ba in illa ya sanar duniya na mutu wani haya wa ma kuna illa da haka suka ce a wata ayar wa na hannu zama mawuti suka ce mu din nan komai sai rayuwar duniya yanzu mu mutu a ce za a tafi mu a'a ba abin da zai karɓi rayuwar mu yau da gobe sai zamani kawai to waɗannan su ne addariyuna kowane ɗaya daga cikin waɗannan ana ce musu kafirai sai dai su waɗanda suke inkarin tashi bayan an mutu su ne ake kira al-kuffar dan su inkari suke sun kore tashin kiyama sun kore annabci ba sai da annabawa ba su ko waɗannan wanda sun yarda da Allah amma sun riƙe wani Allah suna bauta maki dan wannan wani Allah din ya cece su to suna ake kira al-mushrikun masu hada Allah da wani wajen bauta masu bautar lata masu bautar uzza su da kansu suke cewa ma hun illa Buna, ila Allah zulfa ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan su kusantar da mu wani kusanci na musamman zuwa wurin Allah kada sun yadda akwai Allah da in za ka tambaye su wani halittu zama da kan za Allah mulkin kasa da abin da ke cikin ka nama ne za su ce Allah liman al-ardu wa man fiha in ta ta'lamun sa yaquluna lillah man rabbu samawati as-sab'i wa rabbu al-arshi ta azim sa yaquluna lillah man bi yadihi malakutu kulli yi wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum yi kulo na lillah inda duk za ka tambaye su wannan za su ce na Allah mulkin sama da kasa na Allah ne waye kaskar komai ke hannunsa mabokin dukkan arziki ke hannunsa shi ke ba da kariya ga wanda ya so in ya tashi zai kama wani da hukuma ba ya sa ba da kariya ba waye ke yin wannan za su ce maka Allah ne amma duk da haka sai rike kuma gumaka suna bauta musu me hikimar don wannan gumakan kansu su kusantar da su zuwa ga Allah to irin waɗannan a usulubi na Qur'ani ana kiran su al-mushrikuna wato masu tarayya masu hada Allah da wani sun yarda da Allah kuma sun yarda wani ma wanda ba Allah ba yana da wani bangare na wata fawa wanda sun ke roƙon shi har in Allah suka raba tsakanin Allah da waɗansu mutane ko tsakanin Allah da wajen sababban halitta sakamakon su baiwa Allah da sa take kadai sai suka kwaci daga hannunsa duka suka suka bar masa rabi suka biya wadansu rabi sai ake kiran su ne al-mushrikuna amma yahudu da nasara ana kiran su ahlul kitab an gane ko munafikai ba ana kiran su da sunan su ne munafikai to kowanne ɗaya daga cikin waɗannan ka nan yana da sunansa kaɗaitacce abinda nake so in kai gare shi a nan gurin shi ne idan ayar alkur'ani ta zo ta kawo sunan almushriku na kadai to kowane nau'i daga cikin nau'ikan kafirci ya da ciki to almushriku na sun da ciki ahlul kitab sun da ciki an gane ko almunafiqun sun da ciki الكفار الدهريون ودن لسيكي إنكار ذات القيامة ما إنكار الأنبتا ثم ذو سيكي لسيكي لفظ المشركون ضد سوى أي تنسوبة وأي شركة لسيكي بدن لكي تدر الله نبو بلنا تنسى على جيرون كتا كتا سنقول يا ساموري فهذا إذا أكا وقت بدأ الكفار سوى المشركون سيكي haka idan ka faɗa almunafiqin kadai a cikin ayar da waɗancan sun shi to nan da Allah ce innamal mushrikuna najasun dukkan nau'i daga cikin nau'ikan kafirai sun shiga lafazin al na nan gudu. fala yaqrabu al-masjid al-haram kada ku yarda ku kusanci masallacin ya alfarma abin da ya muka faɗa haka ka duba cikin suratul kahf labarin mutane guda biyu da Allah ya ba ɗaya daga cikin su gonaki da lambuna da kayan alaf da suke da Allah da hadin majalla ne min anabi wa hafadna wa bi naqlin wa jalna bainahuma zar'a aka ba shi gonaki da lambu da sauransu don wurin da kuma talaka ne bai da komai eh, sai wannan wanda aka biyo gonaki ke alfahari da ɗan uwansa na cewa ana aksar min kamala wa azu fara na fi ka yawan dukiya na fi ka farori da kuyangi masu yin hidima kai baka da yaron gida baka da kowa kai kadai kake baka da ko titi ana azu min kamala wa azu ana aksar min kamala wa azu nafara wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi yaji ga gonarsa yana mai alfahari yana mai zalantar kansa yana cewa ma azunnu an tabi da hadihi abada har gonan nan bana jin za ta kaura ta farmi ni wannan wata rana har da za ta dawwama ba za a kwace ta daga hannuna wa ma sa'a ta ka'ima ba ma na zaton kiyama za ta tsaya ba ta kwata kiyama ba za ta tsaya ba yanzu na abin da ya kafirci ne ko shirka ne kafirci ne karara ba haka sai mata shirka ba dan bai ma yarda da Allah maballanta na ya ya dauki wani rabo na Allah din ya ba wani a ce yayi shirka a gaba da in kana Allah ce wa ma azunnu sa'ata kaima yace wa la in rubitu ila rabbi la ajidanna khairan minha kun kalaba in ma da za a mayar da ni wurin ubangiji to da zan samu wani abin da yake mafi alheri da wannan in za a mayar da ballantana ba za a mayar ba sai dan uwan sai yake mata wa'azi yake fara lahu sahibu wa huwa yuhawiruhu haka haka billazi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula yanzu zaka kafirci ka ga nan wurin bai ce ba zaka yi shirka ba sai ce ne zaka kafircewa wanda ya halicce ka daga turbaya shine asalin halittar kakanka annabi adam ثم من نطفة sannan ya ci gaba da halittar ka kai dan adam daga dogon mace sun masauwa ka rajula sannan ya daidaita ka namiji ba mace ba na huwa Allahu rabbi ni ba zan zama kamar kai ba ni na yarda Allah shine ubangiji na wanda ya kaji halittata da haka wala usriku bi rabbi ahada ni ba zan hada Allah da wani ba hakan sa cewa ba zan hada Allah da wani ba ya nuna dan wanda ne yake na, <laughs> ya hada Allah da wani kenan ba ya ko wanda ya mai ka bane ba lakinna huwa Allahu rabbi wala usriku bi rabbi ahada ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فأتى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلم تستطيع له طلبا إيه وأن دي متى to shi da kansa kuma ubangiji ya aiko da wata guguwa ko wata iska ko wuta ta kone gonan kurmus wa uhita bi sumurihi fa asba yuqallibu kaffayhi shi da kansa bayan an kone gonar ta zama wato toka sai ya waye gari yana jujjuya hannunsa alama an faka fiha yana da na sani yana jin takaicin kuɗin da ya kashe wajen hidimar noma da gonar wa hiya kawiyatun ala urusiha gonar ta rufe ta zama doka ta zan zo kabaru kana babu labarin da babu ita wa yaqulu sai yake cewa ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada ina ma a ce ban yi shirka da ubangiji ba abin da ya ma ya ba shirka bane ba ina ba da ko fahimta ma'ana ne da aka ce a shirku dukkan dangin kafirci ya ci da shi an kufurin dukkan dangin kafirci ya shiga ciki amma a aya daya idan aka kawo ahlul aka kawo al to ahlul nau'i ne daban daga cikin kafirai al ma nau'i ne daban daga cikin kafirai da aka yi ce lan yakun allazina kafaru lil ahlul kitab wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahum al-bayyina to kada an wurin al da ban ahlul da amma in aka kawo al kadai a wani ma sun dukkan nau'in sun to tunda mun yadda dukkan nau'ikan kafirai sun shiga sai Allah ce innamal mushrikuna najasun dukkan mushrikai na jisa ne ma'ana kenan dukkan kafirai na jisa ne tunda dukkan kafirai sun zama na jisa fa la yaqrabul masjid al harama kar su kusanci masallacin ya alfarma to sai mun ne suka magana guda biyu kar su kusanci masallaci mai alfarma kenan kar su kusanci masallacin ka'aba kamar dai magana jiya wannan suka ce kar ku kusanci masallaci mai alfarma a kar su kusanci hurumin makka daidai wannan kewayen na wurin makka ba a yarda kafiri ya shiga gaba magana wajen inganci al-masjid al hama nan yana nufin yin makka gaba daya wanda ya shafi makka ya shafi mina ya shafi muzdalifa ya shafi har wani bangare daga cikin bayan garin makka lokacin da ka tashi daga jirgin kafin ka shiga makka da waɗansu kilomita ashirin ko wani abu makamancin haka za ka samu an sa nan ne ya aka san hurumin makka kafin ka je maka da kilomita ashirin da yana cikin wurin maka to wannan wuri duk gaba ɗaya ba a yadda a ce a kyale kafirai su ba ba da amurkan haza daga wannan shekarar wanda wannan shekara ko shekara ta tara ko shekara ta goma kamar da malaman tafsiri suke safanin magana a wuri tun daga wannan har ya kasance a ganin tafiya to da wannan ayar ne kuma wadansu malamai suke kafa hujja suka ga cewa shin ya halatta wanda ba musulmi zai shiga masallaci ko bai halatta ba don dan sai yana malamin shirkuna na shirkuna fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hada dan lai mushrikai da dafani saboda haka da daga yanzu ba za su shiga masallaci ba waɗansu suka ce to kenan bai halatta ba a kyale kafiri ya shiga masallaci tunda an ce fala yaqrabu al-masjid al-haram ko gyaran fanka ko fenti ko gyara an kowa ba zai shiga ba cikin masallaci matukar shi ba musulmi bane ba da haka waɗansu suka ce waɗansu kuma suka ce a'a a lokacin annabi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karbi tawadan kafirai cikin masallaci domin da na jaran tawagar kan mutum da suka zo daga garin najaran na cikin masallaci annabi ya karbe su wanda suka zo suka yi ta gashin ja da annabi ya yi mata tambaya ya ba da ansa su yi mata tambaya ya ba da ansa so suna kan addinin kiristanci sun ke da abin da annabi ke faɗa musu a sanadiyyar su ne Allah ya saukar da suratu Ali Imran gaba ɗayanta wanda a cikin wa aka saukar da aya ta mubala فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكذب annabi ya karbi su cikin masallaci ga kuma kirista ne yan mutane ga kuma wato abin nan da tumama ibnu usal tumama ibnu usal addinin gargajiya yake na larabawa na bautar gumaka yana cikin mutanen da annabi ya tura wa ɗan da kara na musamman da takarda wanda yake kiran shi zuwa ga addinin musulunci da aka tura masa ya kama ɗan aikin da annabi ya turo ya kashe shi wanda sun da annabi ke tura ɗan aiki ba ta kashe masa ɗan aiki wata irin wannan wurin nan ya ba su kwanar da daga nan annabi ya fara labari da sahabbai ce duk wanda ya ga su mama ibn hotel ko a raye ko a mace ya kawo su gida sahabbai ko sun fita wajen kai farmaki wajen karkara wannan ba Allah sai sau da madadi ya taho shi da yan kabilar su za su tafi aikin maka irin nasu na lokacin jahiliya sahabbai suka zarga masa igiya su kawo shi sai gaban annabi sallallahu ana kawo da annabi shi ku shiga masallaci ku daure shi aka shiga masallaci aka daure shi yanzu kenan ya halatta wanda ba musulmi ne shiga masallaci ko ya halatta ba har gidan ko annabi ya masallaci ke ce ku shiga masallaci ku daure ki aka shiga masallaci aka daure ki igiya kan annabi ya roƙa nake a halin da yake ciki yace ya kuma ma me zaka ce yace yo ne zan ko ce ba rawa hannun mata yana da sukewa ne me zan ce kuwa yace in dai ka kace ni to ka kace wanda ya cancanci aka ji idan nayi kisa in kuka ya ce mun ko ma can shi aka san ka da shi ya fiya da hakuri annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ce ko ba sai ya tafi gida ya sa aka rinka dafa abinci ana kama wannan mutum har kwana uku kullum annabi ya fita daga masallaci sai ya fito wajen sa ya ce me za ka ce ne su ma magana da ta shi ko ce ni ne da irin maganar da ya faɗa jiya in da kaka gina mana shi kai ba dan ne ma na yi in ko kayan ne wato dama an sanka da yafiya da hakuri da juriya da a ran na uku da ne ya wannan magana sai wannan ya magana ta sai annabi su kunta igiya ku da kike da dasa kada ne hikima wai menene hikima zuwa kama shi a daure shi a yi mata mu'amala ta kwana uku mai kyau ya kiyar da da aka shiga musulunci amma da aka annabi su kunta shi da annabi ya nuna mutane musulunci ba wai san kisan yake ba so yake rayar da zukata da aka tafi ta har ya fita bayan garin madina sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya dawo ya da musuluncin sa gaba ya dawo ya tabbatar da shiga sa musulunci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan hikima ma'amalar annabi wanda ta dawo zuwa ga musulunci ina inda za a faɗa da shi sai dai a kashe shi yana nan a wajen sa na kafirci amma da aka masa mu'amala da kyau aka fito masa sanan gudan sai ya kasance ya karba addinin musulunci to hujja dai wajen kawo wannan hadisi da sai annabi ya fitar da wanda ba musulmi ba cikin masallaci har yayi kwana uku a ce in bukata ta kama wani wanda ba musulmi zai shiga masallaci babu laifi kan fara ya karbi masallacin al-harama ya shafi masallacin makka ne kadai shi ake magana a kansa amma banda masallacin garin ku banda masallacin garin mu nan gurin bai shafi wannan hukuncin ba tun da gaji annabi ya karbi wabdu na jama'a a masallaci gaji ya shigar da kumama a masallaci amma imamu malik ibn anas tun da yana tare da ayyukan mutanen da suke cewa ba za a shiga ba sai suka ce a'a ko ba ka san hikima da ta annabi ya ajiye shi a masallaci ba ai ba wai kawai ya shigar da shi bane ba haka kawai ba tare da kan garo ba ko wata hikima ba wani hikimar da ke koyi ita ce dan ya rinka gani yadda ake sallah shi ma ya koya <laughs> in kuma kun ce ba ku yarda da wannan ba to sai mu ce qadiyatu ainihin Allah umuma mana. wani abu ne da ya faru da wani kadaitaccen mutum shi kadai ba za ku bayar da shi hukunci ga kowa da kowa ba amma gaskiya zance mafi inganci yadda zahirin nasu ya nuna babu laifi wanda ba musulmi ne shiga ya shiga masallaci a akwai bukatar shiga sa an gane ko فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة إذا كنت تزورا تلوتي فسوف يبليكم الله من فضله إن شاء jin tsoron talauci shine muka ce saboda su mutanen maka da sauran larabawan da ba musulmai ba a lokacin in za su zo aikin haji sukan zo da haja na kasuwanci da kayan bukatu wanda musulmai na karuwa da wannan kasuwancin da ake kuma su musulmai su kawo kayan su na sana'a waɗancan mutane su saya ko su waɗancan su kawo kayan bukatu musulmai na da bukatar su sa kuɗi su saya to da ya kasance yanzu an hana su zuwa hurumin makka lokacin aikin haji wani umara kenan abin da suke zuwa da shi na kayan hajar kasuwanci musulmi su siya yanzu ya daina zuwa kenan kuma abin da za su musulmi za zo da shi don waɗancan su siya yanzu ma bai saya za su samu kwantar da kenan za su samu can zama a fuskar kasuwanci tun da aikin hajji don kai kasuwanci a cikin kai laifi ba kamar da Allah ya ce laisa alaikum zinahun an tabbata ku fadlan min rabbikum ba laifi bane a kwanakin aikin hajji don kai kasuwanci ka kada dai ya kasance kayan sakaci ka tare da wani rukuni daga cikin rukunin aikin haji ko wani wajibi daga cikin wajibin aikin haji kana kwanan ka uku amina ya halatta ka kasa agogo kana sayarwa ka kasa huluna kana sayarwa ka kawo ruwan wannan kana zaro alhazi dan ka wannan ba laifi kai ba Allah ce babu laifi akan wannan to shi ne Allah ke fadakar da su ala hadar kazancin da kuke da su yanzu an hana su zuwa kada ku ji tsoron talauci wa in kuntum qailatan in ma kun tsoron talauci fa zo fa yughnikum Allah min fadlihi insha da sanan Allah zai wadatar da ku daga fadlan ta insha in har ya ga dama in Allah alimun hakim lalle Allah mai ilimi ne sannan ko mai cewa Allah قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون قاتل الذين لا يؤمنون بالله ويأتي وأن في إيمان الله والآخر يوم باليوم الآخر وفي إيمان ده رانا كاتي سيامة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله هو ما كان حرمت عند الله لما منزل فكا حرمتا ولا يدينون دين الحق ba sa yin addini addini na gaskiya san da mun addini suke yi min alladhina utul kitaba daga cikin waɗanda aka je wa littafi su ne yahudu da nasara ko ya ce ba za ku daina yasar ba ta yi utul jizya har sai sun bayar da jizya wani kuɗi na musamman da za su bayar da gwamnatin musulunci a hanyar kuma ta bayar hannu da hannu ba a yarda wasu turo dan ke sai dai su zo su bayar dan kakkanci ta fata gare su shine hanyar وهم تاجرون كنا تسكنتسو وتما وانا ما تدرجا وانا يكتو تكو في تجيو لون سورة تتوك ليتا نقوم بانفرقو فإذا انطلق الاسبر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وعزموهم وخذوا لهم كل مرة وانا تاجع فهم تركي تاجع فهم وسوى ترغم كما قال على لوني اما وانا تكو في تجيو قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق هذا فعل الكتاب اليهود والنصارى ده من الذين اوتوا الكتاب saboda haka so ka ta shafa da haka a cikin dukkan nau'ikan kafirai waɗanda ake karɓar jizya a hannun su ne ahlul kitab wannan ijma'in malamai wanda ba a hadar kitab ba kamar majusawa masu bautar wuta kamar mushrikai masu bautar gumaka kamar almunafiqun ana karban jiya a hannunsu a ba karban jiya a hannunsu illa iya ta dai majusawa akwai hadisi da ke cewa sun nubihim sunnata ahlul kitab wanda da dama daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan hadisin wajen karban jiziya a hannun majusawa masu bautar wuta amma sauran kafirin da ba a kitab ba ba majusawa kamar musulmai su ba wani abu sai dai ko su shiga musulunci ko a yake su jizya wannan da kafa a kitab ne kadai an gane ko dan su san abin da Allah ke fa'idan salakal ashurul hurum faqatul mushrikeena haythu wajadtumuhum bai ce ba ta yi kun jizya ta yi فأكثر من مجلسين أي فوجدتموهم وخذوهم وأكروهم وقعدوا لهم كل مرضك يا سراء الدين يا سراء الدين يأتي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم سيحن سنتوبا في نمكم مجلسين كو أيجاتوا أما آل الفتاة كما يهودوا كما يهودوا سوقوا دعما أبو بداء نفرقوا سوقوا مجلسين in sun ce ba za su karɓi musulunci ba to yadda za su bayar da jizya kuma za su zama lafiya tsakaninsu da mummunai ba za su taimaka wa waɗansu kafirai ba in za a yaƙi mummunai za su bayar da jizya duk shekara gwargwadon yadda su gaba yanki kuma jizya za ka ɗauke bayarwa ban da mata mazan ma ba da dai irin waɗanda za su iya fita yaki ban da yara ƙanana kenan ban da dattijai wanda sun riga sun tsufa to su yadda za su bayar da wannan jizya in sun yadda da yannan ku kyale su su ci wata da su ko da wani lokaci kuna karɓar jizya in suka ce ba su yadda da musulunci ba ba su yadda da jizya ba to lallai a yanke su abinda annabi yake na lokacin da ya tura Ali bin Abi Talib a yakin Khaybar yace ka tafi al-Qur'an yace yace cewa imti ala rislik hatta ka bude cikin ah, waɗanda suke yoba da suka suna wata su yahudawa ne suke da suna kamance shi ne da maganar a su na wanda suka yi zamani da annabawan da suka gabata wajen gudunawa Allah wajen yin karɓan sakon da Allah ya aiko annabawan su kowane shi suka faɗa dai wato da ne ana aibata musu ne kan abin da suke Allah su zai da kauluhun bi akwani in yi su da kauluhun wani da suke maganar su ba wadatar dan ya magana ba da ba to ne da kuma biyu za ka samu Allah na aibata wa masu irin wannan magana ne an gane ko kamar waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kuka sai ko da kuma kanta gabo min al'aram da kuma Allah wa aduna fakru da Allah wa aduna fakru da yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim yaquluna bi afwahihim da kisa ba da ba kullu ma laysa fi qulubihim abin da ba su cikin zukatansu kamar sun yake saboda cikin kasan da akwai ne shi kuma illa kan ba saboda kalmatan takar min abuwaye duk inda aka ce ya da ya abuwaye ko kaudawan ya abuwaye ko kalmatan takar min abuwaye duk wannan yana cikin magana ta kariya wanda babu dalili a kanta wanda ba wani wahayi ya tabbatar da ita ba kan zuciya ne kawai ke yana da za su kaudawan ya abuwaye ba ya yi wani da kafar musu Allah ya ta tabbatar da Allah lahu ta'ala Allah ma yana bashi guda biyu ko ka ce ka ta'ala Allah Allah ya riga ya tsine Allah ya riga ya tsine ya ne da su Allah ya uku ta yaya ake kautar da su daga tafarkin gaskiya ga tako a cikin sai kowa zai iya dalila ko kuma yanzu katil yana asalin ba amma maza bin umar da jama'a da su suna ganin juriya ta ta sauran abin nan sauran kafirin da suke basu cikin alin kitab su suna ilhaki ne yanzu to kamar kiyasa su ya san ilhaki a wasu wato alilhaq wa yasin al-farid kenan suka ce menene bambanci tsakanin wannan kitab da wadancan illar guda ce illa da shi ne kafirci da wannan wasan kafirci wannan wasan kafirci duk ba za me yasa bambanci alin kitab da wadancan da ba to amma a da gaskiya akwai bambanci inda waɗannan Allah ya bambanta su da ba da suna da ma waɗannan amma suna da lalle akwai bambanci da haka aka ware su su malikiya suna ganin gaba ɗaya kowa za a karɓa in ban da abdullahi ibn al-hakam kamar da kurkuri sai abdullahi ibn al-hakam ne kawai cikin malaman mazhabar malikiya ya ta waye ya ce a'a ba za mu karɓa ba ta wajen maliki ta wutan so qur'ani yana santa tare da cewa yana cikin mawuyi amma yana cikin masu girma maliki amma ce a nan gudun muna tare da nasi an gane ko to sai an nasi وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قال وقالت اليهود يهودا وذلك رنك إيه سوى وزير ابن الله واتو انه وزير ابن الله ليه وقالت النصارى النصارى هو يموت سنة ما تدعوا سوى المسيح ابن الله سوى النبي جاء المسيح ابن الله كان في ذلك قولهم بأفواههم وأن إذا مجنة سبسكة إذا هذا سنة السوء يضاهئون قول الذين كفروا من قبل suna kamanceceniya da maganin kafirai na da sun kafin su me ake nufi da yin kamanceceniya da maganin kafirai na da maganganu guda uku wasu zama da wanda suka ce suna kamanceceniya da maganar waɗanda suka da wato da kafiran wasu waɗanda suke da awar cewa mala'iku ya ne ga Allah kuma mata ne wajen malaikatan da zina عباد الرحمن إناثا وإن الرحمن إناثا التي أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون تشهد يضايعون قول الذين كفروا من قبل جاء يهود النصارى أن بعض الكتاب أن توكل أكثر الذين كفروا أما تعرف هذا يضايعون قول الذين كفروا من قبل suna magana daidai da maganan kafirai waɗanda ba ta rubuwa littafi ba kafirai waɗanda ba ta rubuwa littafi ba sun yi da'awar Allah yana da yaya su ne malaiku to su ma da wuri ga shi duk littafin da aka bazo su ma da basu duk littafin da aka bazo suna irin wannan da'awar kamar ai ba ta sake yaya aka yi koma su ilimi an ba ku littafi kuke magana kuke magana irin maganar jahili waɗanda ba ta bazo kuma su da littafi ba kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko وكم يبرئون قول الذين كفروا من قبل يبدو سوى على نجم سنة كمان سيتين يا جمجن وتوعيلكم وطن لسكي يبرئون قول سنة سنة هو داون يلوطن لسكي دليل سنة كمان سيتين يا جمجن الإيوة ينسو هذا wanda suka yi zamani da annabawan da suka gabata wajen gujewa Allah wajen kin karban sakon da Allah ya aiko annabawan su da shi kowanne ne ka faɗa wato duk ana aibata musu ne Allah ce zan da kauluhum bi aqwalihim idan yake zan da kauluhum wannan ita ce maganar su ya wadatar dan ne ke magana ba ta ba to me ne ba da kuma ake bi aqwalihim wannan ita ce magana su da bakunan su shine malaman da suka kai to wannan akwai hikima wajen cewa wannan ita ce maganar su da bakunan su duk inda ta ne Allah ya ce wannan da ita ce magana su da bakunan su wato magana ce da aka furta ta da baki amma babu dalili a kanta babu hujja a kanta Sai ya ce kawai wanda baki ya ci fata yi faɗi ta shi ne kawai hujja a koyi da haka duk inda ka ji an kawo kawai hujja a koyi yau za ka samu Allah na aiwata masu irin wannan maganar an gane ko kamar waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ba sa yaqulu kal mukallafun ta. al-arabi tazalna amwaluna وعنونا وعنونا فكر يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم فإذا فقد باقل ما ليس في قلوبهم يرى من باب الشيء في المكاتب كما كان يتكون كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا كبرت كلمة تخرج من أفواههم لكن هكذا يقولون بأفواههم كل قولهم بأفواههم كل كلمة تخرج من أفواههم duk wannan yana nufin magana ta kariya wanda babu dalili a kanta wanda ba wani wa'ayi ne ya tabbatar da ita ba son zuciya ne kawai ya gina ta shine zalika qawluhum bi afwahihim yudahiquna qawla alladhina kafaru min qabl التي قاتلهم الله لفظ قاتلهم الله معناه غير معنى كل شيء ko ka ce qatalahum Allah ma'ana Allah ya riga ya tsine musu Allah ya riga ya lalace su ya rinka da su daga rama Allah ya ufaku ta yaya ake kautar da su daga tafarkin gaskiya ga ta ko a fili sai kowa zai iya ganin ta ko kuma ya rato kwanan sun nan yana asalin ma'anarsa na larabci domin an sage shi ne da kalmar alkatun wal katun huwa al'alaku kana lahum Allah ma'ana Allah ya riga ya halakar da menene halakarwa a nan duniya suna kan tafarkin fata amma yana da mummunan sakamako na shiga wuta halaka ko ta daga kakari kenan ne kana lahum Allah an na yi yufaku to sai

اليهود والنصارى سنة لكي مع الأمانس ورهبانهم كما ديوان شبادا نتكين سوء أربابا تنفر ودنسوا أبنجي masu zaman kansu من دون الله تنكال الله تعالى وأنا في هذا مريم حتى سنك الذي يتعلم مريم ومسين ربه فعل به وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا ba a umarce su da komai ba sai bautar Allah shi kadai ba da abokin tarihi ba la ilaha illallah babu wani abin bautar su daga sai shi Allah subhanahu amma yushrikun sarki ya tabbatar ma Allah amma yushrikun ga barin abin da suke tarin ya da shi na cewa ya rika ko wani abu makamancin haka to lokacin da ta sauka sai an yi bin hakim a lokacin nan yana cikin addinin kiristanci da kakan kuros a wuyan sai zo gaban annabi yace Allah ya daukar da ayar cikin alqur'ani ni ko ina ganin ba haka al'amari yake ba Mun ne ba mu riki malaman mu ba ba mu riki masu ibadojin mu ba a matsayin alloji masu zaman kansu kan zuwa wanda muke ɗaukan matsayin a matsayin Allah ya ci ko wanda zama ta shi a matsayin ɗan adam ne sai annabi ya zauna ya zauna ya shi shin ba ta sa ba ta haramta muku wani abu wanda Allah ya halatta muku amma kawai tsada dan ganin dama su ce muku haram ne kuma ku yadda eh to akwai wannan ba. da wannan in dan wannan ko ba ka halatta muku haram ga abu wanda yake haram ne sai su zo ka halatta su ci ya halatta ku ba ka yi muku haka shi wannan ba su suna yi ta annabi shi ta wannan ita ba da. duk wanda ya halatta wa haram da kin ji shi dan sallah da kan shi ka bauta masa duk wanda ya halatta wa haram ka bi dan sallah shi ma ka bauta masa mutukar kana da matsalar abu kaza a wani kada girma wani ya sa ka zo ka yadda da kuma haramcinsa. mutakar kana da masaniya ta hanyar hujja ta hanyar qur'ani da hadisi abu kaza haram ne kar wani halatta in halal ne kar wani haramta haramta halatta ma da haramta to annan Allah ke shi kadai yayin da wani zo ya kiro abu ya haramta maka halal ko ya kiro ya halatta maka haram kuma kan bi shi kana cikin sani to ka bauta masa اتخذوا احبارا احبار جمع الحبر والحبر الى العالم مثلي ko ka ce alhabru ko ka ce alshibru ko ka ce alshibru suna da bin tawada da yake rubutu da ita alhabru malami wanda yake ma'amala da tawada yake nan wajen rubutu wajen rubuta shi Al-Ruhban shi ne jirage ne na wanda yake daga kalmar al-Rahman shi ne sun tsoro. to sukan ce wa mutum arrai mutum da gaba ɗaya yakin da sai kansa wajen bautar ubangiji ya haɗu da wasu bukatun sa na duniya ya ki aure ya ki cin mai kyau ya ki shan mai kyau ya ki zama aure mai kyau ya ki zama ya bukka ko cikin kogon zuwa yana tabbatar Allah ya to yanzu idan mutum ya haka zai samu tasiri cikin al'umma sai su ɗauka ai ba Allah a duniya ce wani saboda ya yi to wani ta ba su wannan saboda ilimin su wannan ko saboda ibadar su sai suka ribaci zuciyar mabiya mabiya shi sai su kamar zato to su ko suka ga da ribaci zuciyar da suka kamar da ne sai suka rinka kawo son zuciya a cikin al'amuran su suna karanta musu abin da ba daidai ba su kuma wadanda suke ce to oh, duk da abin da muka sani kaza ne ko da ke ma kaza ne ce kaza ana yin jikin da ma da ne shi ya zai yi ya fita yana da damuwa a ilimi da sauransu su suka bi su akan haka duk da yake Allah ke saka zo a habaran ba rubara an arba ba manoma da ke so a arba da wani akwai kafin tajbiri ai ke saka zo a habaran wa rubara kal arba tun da kuke da Allah da kasuwa amma dai kamar alloli kamar yadda ba ka so saba wa Allah haka ba ka so saba waɗannan shugabannin ko da shugabannin sun yi umarnin da ya saba wa Allah kamar sun da yake haru wani ofin al'ada hatta da mata wa bayan sarfai ne tsarin huku hatta da za ta alahu naran kala a tuni ofin da alayhi sifira fadin ta cewa hatta idza kawa bayan sarfai ne kala huku hatta idza ta alahu naran ai da alahu kan nari ba wani ya zai karfin ya zama wuta ba karfin ba da za a yi su ya zama wuta sai zai zanto kamar wuta wani جابر وكما يجيجا ولو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي اتخذوهم كالأرباب من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون

يرجون سوسنا فاتا سنا سن أن يتبعوا نور الله تبكي da الله أدين جنة أدين أنك وجهك إلى شريعة مسلمين hujjoji waɗanda suke bayyana su zo su koya wa mutane su ba da mutane su fahimci gaskiya wani abin da wato wani yanka har suna so ta hanyar kawo ka, sun san abu daidai ne amma su koya shi da gangan wani abin da wani illa an yi sun manora amma Allah ya yi wata manufa ta su sau ke yi ya tabbatar ya cika a ولو كره الكافرون كودا هو كافري بعد سو كودا هو سنا سو في آخر كرشي هو الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ما الذي أرسل رسوله الذي ولد يسوع من بالهدى wa dinin haske da kuma addini na gaskiya yahu domin ya san jariyar da shi a kan addini ko shi a bisa dukkan wani nau'in addini gaba ɗaya da sabon kasa idan ko Allah ya tura musulunci a kansa ko da ko da mushrikun ko da ko mushrikai ba za su haka ko da ko sun ki haka yahu ma da Allah ne shi ne taimako ko kuma shi ne wurin sama da kare yarwa da kuma ibada taimako domin wannan da ke wurawo domin da ke nan shi ne yana komawa zuwa ga ar-rasul ko yana komawa zuwa ga nabi da dan ya halaka ba da guda biyu ko wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq sai yuhirahu shin da yuhirahu ko kuma yuhirahu dinil haqq kowane shi gaba da bisa ga wannan ne in an taimaki annabi an taimaki annabi da su da shi in an taimaki addinin da annabi da shi an taimaki annabi haka da mutum zai iya komawa zuwa ga rasul zai iya komawa kuma zuwa ga addinin da karan kansa wani ka da mutum ko da mutum kai to abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya ji mana da Allah yana da roƙo na musamman da jama'a shine a tsarin da yin hakuri an da tamboyi wanda galibi ba zai wuce mutum minti uku hudu ba